unguwar ne ba kowa eh, barka ne unguwar naku ne ba a ah, na wuni lafiya ah, lafiya lu lafiya lu madalla ina abokin tafiya eh a ne kadai na zo kin san abin da kake so sai kai himma kai ni da ya ce zai turo ni bai turo ni bana kawo kai hmm. kuma tsakani ni da shi ne babban ok kai ne babban shi in ki duba sutura ta ai da bambanci tsakanin ni da shi gaskiya eh da bambanci eh tsakanin ni da shi da bambanci kuma ni da ki ganna nan ofisa ne yau saboda a nan wurin ni na zo ne a gaya min gaskiya tare da alkawari yau saboda ni ba yaro bane Eh. Ni dai a guri na ba matsala. Dama ka na riga na gaya muku na ciwon da ya fara zuwa. Eh ai ni ko? yanzu ah, ya fara zuwa amma na gaya tsakanin mu da shi. Yawwa. Yawwa. Kai ku zama da allura ba. Eh polio zan zo da shi da yamma. Eh wato abin da muke dan dagawa ne sai a samu mistake na manta sauran a ofis amma daga nan Allah da ƙofar zan yau wa zan samu eh saboda kin san cuta ce ba wai yaro kawai ba eh shi shan inna yana iya shan kowa ko babba ma ko babba yawa na gode da baban ya zo da Allah ki sani ba komai eh, da Allah kai suna na a kai suna na a insha Allah a kai suna na na gode eh, na gode sai dai sai to sai na gode ne eh, ne na